a ya ka bude mai wuta dan uwar ka tunda a raba a yi ta haka take koma isa ya isa kai Allah na ma da dogo Thank you. dubu ana dubawa a ɗebi ƙasa kar wani ya taɓa ƙasa wani ya ce zai duba in ka duba ma uwar ka za ka ci ba inda za ka je to awa za ka yi amma in ka fita ya yaman taimi ya fito saboda final na dan wannan gaba ɗaya 23 da uku ga wata wannan kai la ilaha illallah to ga dan wannan a hura mu dambe wan miliyan naira sai mai rabo na biyu naira dubu ɗari biyar wani ma dubu talatin Allah ya bashi wallahi ya karɓi hamsin idan za mu dawo sakar rawun za mu dawo da damben kuɗin da iyakun shida za mu dawo da dabbar kuɗi ya ku da ranar manda idan za mu juya dan mahagon washa ya ce na fara kuɗi na bunza da bashar daga hannunka wuri ubannin bashe ka zakin kudawa kyautar aisha na kowa daga hannunka wuri ubannin ce shi na kowa ne autar aisha ko ina ana ba shi kuɗi kula mu je ga dabbar za a tafi autan aisha da shi da dogon sharif dambana mai girma na dan katsina lahu bi shi'atin lahi dogon shirya ka su turi ilaha illallah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akwai layi na rantsa da Allah idan ka samu foyin sai kai mantani da ɗaya ma za ka iya nasara ga damban nan dogon sharif gaishe ka sarkin yaƙi tashe ya ce ya biya Allah shi gaishe ka zarkuwa dutse kashe ka garkuwar dutse kashe ka na dutse ga dawur na uban da kai la ilaha illallah yana da nan qur'ani yana nan bai fita ba bai fita ba la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam auta aisha dogon sharif one point ya shiga one point jana one point dogon sharif ya buɗe wuta ya samu one point wallahi na aisha ka buɗe idanka a gabanka la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gaishe ka daga ko kurma sarki yamma yayi ta gudu wallahi sarki yamma yayi ta gudu dakka na zikiri yace subhana halimuna yace subhana razumuna la ilaha illallah dan mulma da na zikiri dakka yace subhana halimuna yace subhana razumuna wala hawla wala quwwata wallahi ni da na riga na kwashe bula uban da kai arna an kuna buga ku buga ko point a kafa autan na Aisha dogon sharu ya samu wa point wallahi autan Aisha dan na dubo ka idan ya mance ni aka tashi haka ya cire ka da a cire ni daga point audu gane yi kuro yi zama na cin gamai bula uba cin gamai na tuwa makamai makamai dan wabanka makamai la ilaha illallah ya gina so ba ci bula uban da kai bai dafa ba bai dafa ba ba a ba ta ta rike su rike su da buɗa babu idan ka tura mutum ya tuna ba point ka duka kamar da ka cire shi ka cire shi la hawla la quwwata illa billah yaki ya so baci yaki ya so na bayin nan yaki ya so baci na bayin nan isa da sai ta gudu kudawa ba labari la ilaha illallah baba ya yan tara ka shirya dan da ba dan hoto da ka shirya jamilin ban jejera daga mai hannu la hawla la quwwata illa billah autan aisha kake da aiki a gaban ka wallahi in ya ka haka shikenan mai rabar sha ta sha wani ubannin alika suna lalawa kace Allah shi kai mu gobe idan a sha ruwa a dawo wasa

shi ko yanzu a tashi haka ka wahala ya shaka daga ko kurma la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa min nara ba wa wasa ba wallahi ruwa ubanna ga dabban nan idan ka tashi haka ta aisha ka tafi sai da ka jira kudin ka ranar final a baka abin da Allah ya baka wallahi gare in za ka yi kai wallahi in za ka yi kai madai shi fita ta kula shi ta kula yau ta aisha ka na wannan kai Kano da Kano ana da kiba da na nasa na duro kai kallo ga dabban na garko kurma na gurmana na wannan kai gaishe ka gaishe ka auta Aisha gaishe ka dogon sharif gaishe ka auta Aisha gaishe ka dogon sharif na na duro kai kallo la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam gurmana wana zikiri wala hawla wala quwwata illa billah baya san gari ya ce mun tafi sai dai mu tarba gobe da mu da na kansu na mai dambe sarki yamma yana jan sarki ya ce subhana haluguna ya ce subhana ya ki ya so baci ta kula zai fita kula ugan da kai la ina koma koma da ubanka abu sa'adu na zikiru sarki ne na to ya ta gudu sarki ya ce subhana halibuna ya ce subhana razibuna ya ki ya sa baci wala haula wala quwwata illa billah wala ubanna kai nan da Allah ba za hada ido da sarki mai na ba wallahi ko ma dai ba zai ya mutu ya mutu ya mutu da ubanka ma dai shi ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu sai ka buga ya mutu ko ma ko ma da ubanka ko ma la ilaha illallah ba da ba da ba da a jara sai da lokaci sai da lokaci tsada lokaci a tsada su tsada agogo a tsada agogo la ilaha illallah muhammadu wallahi yanzu ka baka yi autar aisha kama dogon sharif ka buɗe idan ka yau wannan kai wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah na da allah ka daure ka fita shi a yayin point idan bai fita ba akwai aiki a gaban ka aisha ta shekara shi tsamo abinka maza shi maza shi jimga mai da uwarka jimga mai wula uban na kai ban sharif wala hawla wala quwwata illa billah auta aisha maza shi maza shi maza shi na nasa da abubuwa kai kallo wallahi ban sharif na hutawa tsayayi da mai tsayayi da mai auta aisha da gashe ka dogon sharif gashe ka dogon sharif shaka da ban sharif wala hawla wala quwwata illa billah wallahi abu sa'ad ya je hannun shi da yayi ta gudu amma sarki mai nace ya haɗa hannun shi lahu da fi sha'atin lahi a sha ruwa a dawa kirmin ƙarshe baba Ɗan yi wa daji, ka san ba sa ne ya wani ba. wallahi za ka buga ka buga da a tashi da foyin ga na ta magar ko kurma ka yi kwanta ka gaza taki ka sai ka kurman bazo la ilaha illallah ka shekaran hana ba zai zo ba sauran keke ba zai zo ba ka taba wutar na aisha ba zai zo ba la ilaha illallah wallahi ba zai zo ba za a ci ka da ruba la ilaha illallah wallahi za a ci ka da ruba wutar na aisha ina nan da Allah tashi haka da dogon sharif zai kwalifai har na uku da buga ku buga wallahi biyu da na ayo mun riga mun sai da mun ne uban nan kai har na uku na wa ku buga wallahi da ni da dan gwaro mun riga mun saida ku ne uban nan kai da na sada duro kai kallo auta aisha ina baka shawara gara ka tafi kai guri ko ta ware ko ta waraye shi ne ba zai zo ba ya riga ya samu mun babe su babe ana cin lokaci yana yawo da kai auta la ilaha illallah babe su ya fita ka tafi da uwarka ka tafi lura wannan shagon yaro dan suru yana kuka alhaji abu garba da nan da goro sai ba dai rai ya kai wala hawla wala quwwata illa billah dakta sai ba dai rai ya kai autan na aisha ya ba. na sadaburo kai kallo wallahi ga nan ban nan madashi madashi madashi dan da ba dan hoto da ka shirya ba ba ya ka shirya wallahi autan na Aisha sai ya kai autan na Aisha sai ya kai la ilaha muhammadar rasulullah jibga mai jibga mai fita da uwar ka jibga mai ko a ka jibga mai yawo zai da kai lura kai ga amma amma zuciya ta ki tambaye shi ya rabinu bai san da ba da biri ya san da sha na aina mutan daji sun sha wuta la ilaha illallah ya fita aisha ya riga ya samu wani nan kudawa a biya malamai wallahi kudawa a biya dan ba kude ku sauka kasa ku sauka ka da shi ya fita da an baka da wani sauran ba ka bugu za ka fita shi ka buga ka buga kuma la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa mai ko hannun kari ka buga da buga ka na aisha samu lalace ka samu lalace samu lalace محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكب قبلا الجنة سكب قبلا الجنة سكب قبلا الجنة ورحمة أجمع فصاب دين يا كي تاو جميل من جاء الله سما جميل من جاء قنا مرقا الله سما jamilin bangidan kwanan mariga aure sama ya muri yautar na aisha allah ya baka dubu hamsin rana ashirin da uku ga wata ita allah ya tsaga da ramanka ba wannan direct ya samu wuri akan boka ya fito Allah ya mutum shida wa salamu wa kitabihi dan agona ya mutu ranar tayowa amma ya tafi babu agona ko ma zai fi kawai sarki dan gaba da mutum rabo ta ci rabo ya rantsa sai mai shi dan mai girma lami da kaduna na farko bahaban ya hayar tarasa dan da ba dan hotoro adam ba kula wannan kai wata jina mai gaugawa kashe ka dan tarasa kwari rugun bori la ilaha illallah bahaban ya hayya dan da ba dan hotoro nan na sada buro kai kallo ya ya ci dan bahaban dake kashe ka dan da ba dan hotoro bahaban ya hayya tarasa nan na sada buro kai kallo ga dan ballo bahaban ya hayya tarasa dan da ba dan kafo mahmud ya na tarasa dan da ba dan hotoro na na tsada kai kallo rabo ta ci rabo ya rage sai mai shi idan Allah ya kai mu gobe mahmud ya sanda da shi da mahmud ali kansila ya ubanna kai Allah shi ga nan daga bayya tsare bulo ubanna ai ba ka tare banza atanshi atanshi duro duro bulo ubanna kai ya idan me kashe ka dan tarasa bakin mutum bare haya kashe ka ba bare tarasa jihar kebbi jagiyatu lobar dan da hotoro maza iyalan auta hotoro mahamman na kallo mahamman dan da hotoro kai la ilaha illallah mai gasu mai gasu ne mai gasu jala ne mahamman tarasa dan da hotoro mutum kurma dawa kwatabi kurma dawa ba kwatabi kurma dawa ba kwatabi kudawa cikita kallo ne namu jamawa ba kwatabi jamawa ba kwatabi wala uban da kai ba za shi dan ma ba haya daura ga ciki dan da ba tarba ga ciki ba wala uban cikin dan ki fa gashe ka da ba ba haya gashe ka gashe ka da wuta wuta girgiza dan aka ko kana samun dambe ba hamarin jirgin mai motata na nasala burokan kallo ka ka ya jira ya jira idan ka shirya kai dan idan shirya da kai wan miliyan naira sai mai rabo a ta iya baka a wannan ashirin da uku ga wata sannan da yau kai karba kasa ilaha illallah kula ubanna kai tsala sai ya tugulle tsala sai ya tugulle kula ubanna na sana buro kai kallo ai ba kamar maza kamar zama gashe kadan ba haba ya hayya gurma da sana da shagen yaro jama'a kuna da shagen yaro na na sana buro kai kallo a shan ruwa ko ba wasa لا إله إلا الله بهما يحيى تراسا تندبابو a zabe babu kokowa bura ba. da kai ki zabe kokowa kuma za a zagaya ba a'a kada buga sai an hura da uwarka gyara ba ya hanyar tarasa dan dama dan hurtora a zare a na nasa da buro kai kallo ana kiran maza kamar ba su kusa ba mai hanyar tarasa dan dama dan hurtoro na nasa da buro kai kallo ka kadan tarasa ka kadan tarasa ka kadan dutsen mali ka gashe kadan dama dan hurtoro gashe ka sami yaran mamma bura uban nan kai la ilaha illa illallah Muhammadu Rasulullah da auka ya ce an yi bakin aiki wallahi da auka ya ce an yi bakin aiki wala hawla wala quwwata illa billah na nasa da budo kai kallo Allah ya kawo wanda zai faɗi ya faɗi har na an kuna buga ku buga wani ubangiji na riga na kwace dan mahabban wace gashe ka dan banza la ilaha illallah ranar manta dan ba kuje za mu fara dan ban ku na naira dubu ɗari na hauri fi sa'atin lahi jibga mai dan uwarka kunduma mai aka tarbe shi ke kuma ka kuma ka jibga mar na nasa na kuma kai kallo mahabban ya hayyar tarasa dan gurmana jamawa na zikiri mahalicin ta subhana halikuna la ilaha illallah dawa dawa nuna wannan kai na nasu da tsoro kai kallo wallahi ana da bane wuya ba haba ya hayyar tarasa dan da ba dan hoto na nasu da tsoro kai kallo sale su zane sa idan be zane sa idan be la ilaha illallah dan da ba dan hoto zane su baba ya haya ya tada mugunta la ilaha illallah gulau ba zane su

za yi dambe da haka miloji ka shirya dan kwata ka shirya a tafi ta ba karɓo karɓu miloji ka ɗaga hannunka rana fa'idar dan kwata shukura da gurin wannan sai kun da kusa da hindu ku kun shiga keji wahala ide dan daba dan hotoro shukura na ka shirya an ka kai fa'idar dan kwata ka shirya an ka kai fa'idar idan kuma kai ba kudawa shi kuma ne muke dan sai sai yi dambe ranar da Allah dambe za a yi a fara wurin wannan kai a fara eh? a fara amma idan kuma kuda suka fito final shi kuma da ranar final kai da shagon ma da za ku dambe da ku in kuda ne suka fito final in kuma gurbaɗa ne dan kwata dambe ya dube ka eh na nesa da gure kai kallo dahaba ya hayyata rasa wallahi ka faɗa kai kwana kula wannan kai da shaka umaru da shaka umaru na nazar Allah umaru ya yi guru ya ce ko ta wane ko ta wannan ne umaru turaki umaru turaki hotoro umaru turaki hotoro ga shaka ga shaka ga shaka da tarasa ga shaka da tarasa ga shaka da tarasa ga shaka da tarasa in na tarasa sai mu ce dole kai na an kai mun la ilaha illallah in da na kai mata sadaka ka da kai na kai kai da shekara ba bai haya mai rike mai tantarasa ba bai haya da shekara ba bai haya wallahi kai kwana idan da ba kwana ba sai an shiga keji wahala ido idan na kai tana su sai dole kai da na umman munza la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna wata na wuce ta umman dole kai na umman munza ga shekau umar turaci umar turaci ya kone umar turaci ya kone dan tarasa ya kone ana kiran maza kamar ba su kusa arna an kusa kuma a kurmuka la ilaha illallah cikin da mata gare da gyara dubula dubula wannan kai wallahi zai faɗi faɗi gara wanda zai faɗi ya faɗi kai kallo idan Allah ya kai mu gobe Baba Alkasuna Malika Lokal Gamma Bangi da shi da dan Zazzau Kaduna Sarkiwa giwa wurin ubanza ibrahim sulaiman giwa ibrahim suleiman giwa lokal gama zariya kaduna la ilaha illallah babu alika sula wala hawla wala quwwata illa billah cikin nan ba ta dana mana fitina tara Allah na iya komai yanzu wallahi duk wani mutum ko ta wani ko ta wani ne wurin uba da hawa da babu hayya cikin wuta wata kora sai ka ta Aisha ya ta ya ƙare don ka san gobe idan Allah kai gaya ka gaya ba